بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأصل في أن المصلي لابد أن يتطهر في بيته ويخرج جاهزا للصلاة يلبس أحسن الثياب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كراتمنا الدروس المهمة لعامة الأمة زامدورة أسلي قمي صلى shine ya fito daga gidansa alhali ya gama shiryawa ya yi alwala ya sa kayansa mafi kyau da ake so a je a gana da Allah Kada ya jinkirta wai yin alwala sai ya je masallaci a ya fito daga gidan nasa ya shirya don yin sallah ya tafi zuwa ga masallaci. Uh, yamshi aw yarkab In yaso zai iya tafiya da kafa in ya so kuma zai iya hawa abin hawa to amma abin da aka fi so shine ya tafi da kafa shi ya fi lada lakin yamshi ila as-sala'a mashi la yuharwil wala yajri wala yarfa as-sawt wa huwa mushammir yakhruj ila as-salah na'am zai kuma tafi masallaci yana cikin natsuwarsa ba wai zai tafi ne da gudu-gudu ba ba gudu ba sauri zai tafi ne a hankali a hankali a hankali kuma ba zai tafi ya buɗe hannu kamar mai tafiya ko kawa ko wani abu makamancin wannan ba zai tafi a cikin natsuwa na'am وصل إلى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخل معه للمسجد فلا يبيع ولا يشتري ولا يبحث عن مفقودات ولا يتكلم عن السياسة في المساجد sa'an zai shiga masallaci ne alhalin ya watsar da duniya ya ajiye duniya a wajen masallaci don haka ba zai shiga masallaci a cikin masallaci ya je ta maganganu ya ɗauko maganan siyasa a'a ya kama ci da sha a'a ya kama saye da sayarwa a cikin masallaci ko kuma yana ce wani kayansa ya bata yana cikiya wa ya gani da sauransu ba a zai aje duk abin duniya a waje sai ya shiga masallaci ya fuskanci ubangiji na'am يقدم الرجل abin da ake so kuma shine idan zai shiga masallaci zai shiga da kafansa na dama a lokacin da zai fito daga masallaci kuma bayan ya gama masalla sai ya fito da kafansa na hagu a lokacin kuma ana so ya rinka faɗan zikiri da addu'ar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a lokacin shiga shigansa masallaci ko kuma lokacin fitan sa masallaci dakhala ila almasjid wajada as-salah qad uqimat yukabbir takbirat al-ihram wa yadkhul ma'a al-imam ala ayyi hayya yakun alayha al-imam qa'im raki' sajid walau kana fi at-tashahhud al-akhir bawa ya shiga masallaci sai ya samu liman ya fara sallah to a lokacin abin da ake nema a wajensa shine sai ya kabbara sai ya shiga tare da limami ya ci gaba da binsa ba wani abin da zai tsaya ya yi abin da zai yi shine wannan wanda muka faɗa na cewa ya ci gaba da bin limamin ya ya samu limamin limamin yana ruku'i yana sujjada yana tsaye yana kowane hali sai ya bi liman idan har Allah ya sa ya samu liman liman yana tsaye ko kuma yana cikin hali na ruku'i to ya fa samu wannan raka'a ya samu wannan raka'a in kuma ya same shi ko ya tafi sujjada ko kuma bayan haka to wannan raka'an bai same ta ba sai ya rama ta na'am dakhala al-masjid wajen as salat lam tuqam ba'd يتقدم للصف الأول ويصلي يصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية يصلي السنة القبلية الراتبة وإلا صلى تحية المسجد قبل an يجلس bawa ne ya shiga masallaci sai ya samu ba a tsayar da sallah ba liman bai zo aka fara sallah ba sai ya tafi sahun farko sai ya je ya yi nafila nafilar da zai yi idan wannan sallan tana da abin da ake kiranta nafila na ratiba wadda ake yin ta kafin wannan sallan sai ya irin wannan nau'in sallan in kuma wannan sallan ba ta da wannan nafilar da ake ce mata ratiba to shi shikenan sai ya yi abin da ake kiransa gaisuwan masallaci tahiyyatul masjid نعم ومن الخطا انه يبقى يتحدث او ينظر في الجوال او ينظر في الساعه او ينظر في الامام والمؤذن حتى تقام الصلاه yana cikin kurakuran da mutane suke yi sai mutum ya shiga ya ƙi yin wannan nafilan kawai sai ya zauna ya ɗauki waya yana ta wasa da ita a yana ta kallon agogonsa yana wannan yana wancan yana har wai liman ya zo sai a yi sallah bai yi nafilfili ba yana cikin kurakuran mutane. na'am idan bada bin nafila wa qimata as-salah wa fi ar-rak'ati al-ula inqata'at بدون تسليم ويدخل مع الإمام يكبر يدخل مع الإمام وإذا كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة ثم يسلم ثم يدخل مع الإمام إذن يسامو ليمان باواني ne ya shiga masallaci sai ya samu liman yana cikin sallah liman ya shiga ya samu bawa ya samu wani daga cikin mutane yana cikin sallah to idan wannan mutumin ya yi raka'a guda ɗaya to alhamdulillah abin da zai yi sai ya ƙara wata da sauri sai ya zama kenan ya samu nafilansa sai ya bi liman in kuma a'a bai cika raka'a guda ɗaya ba liman aka yi iƙama aka fara sallah to abin da zai yi sallan nan ta yanke sai kawai ya bi liman kai tsaye wato na farilla. Na'am, wallahu za mu tsaya Allah shi ne masani.